ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون mu kuma da ikonmu da iliminmu da mala'ikunmu mun fi ku kusa da mamacinku amma sai dai ba kwa ganin waɗannan mala'iku